بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من لا أدي ترى ga watan tara watan ramadan hijira 1443 wadda ta daidai da goma ga watan hudu miladiya 2022 muna nan cikin sura ta goma ita ce suratu yunus a darasinmu da ya gabata mun tsaya ne ƙarshen aya ta ƙarshen ayata ina jin ayata talatin da tara ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu kadhalika kazzaba alladhina min qablihim fanzur kayfa kana yau bi idnillahi ta'ala za mu tashi farkon aya ta 40 a wannan sura mai albarka bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sarki ya ce wa minhum akwai daga cikin mutanenka ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mana daga cikin shawa man yu'minu akwai wanda ya yi imani da wannan alkur'ani ya yadda cewa littafi ne daga allah subhanahu wa ta'ala ya yadda cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama allah ne masa wa'ayin wannan alkur'ani wa minhum kuma daga cikin dai waɗannan kafirai ko daga cikin mutanen makka man la yu'minu bihi akwai wanda kuma bai yi imani da alkur'ani a matsayin cewa littafi ne shi daga Allah ba nan sai aka zo da wa minhum man yu'minu sai zo da siga ta mai yu'minu siga ta mudari nan ma wa minhum layu umminu da bihi siga ta mudari siga ta mudari tana nuna al'alu wal istiqbal ma'ana a duniya ta naɗe akwai waɗanda za su yi imani da Alƙur'ani, kamar yadda kuma har a naɗe ƙasa a kowanda ba zai yi imani da Alƙur'ani ba mana kenan kamar yadda za a samu masu imani da alkur'ani lokaci zuwa lokaci kowane zamani kowace al'umma haka kuma a kowane zamani a kowace al'umma za a samu waɗanda su kuma ba su yi imani da alkur'ani ba shi sa har manzan Allah ya da a wasta ya gama ya koma ga Allah akwai waɗanda ba su yi imani da shi ba da na abubakar ya zo jagoranci al'umma ya tafi shi ma akwai waɗanda ba su yi imani ba akwai waɗanda kuma lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi ya zo ya da'awa ba su yi imani ba sai bayan tafiyar manzan Allah sallallahu alaihi suka yi imani saboda haka kenan shi da ma littafi na Allah haka yake akwai masu imani da shi akwai masu wato karyatawa Allah ya ce wa rabbuka amma ubangijinka Allah subhanahu wa Ta'ala. shi shine mafi sani bil mufsidina da maƙarnata ya san masu gaskatawa waɗanda ya san masu ƙaryatawa waɗanda ba su gaskata littafin Allah ba kuma ba za su gaskata shi ba har abada kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi hukuma mummuna a kansu wa in kazzabuka Allah ce idan wato waɗannan kafirai mushirikai waɗanda ba su yarda da abin da aka saukar gare ka ba Allah ya idan ma sun ƙaryata ka ba su yarda da abin da ka zo da shi ba suka ƙaryata wannan abin faƙul Allah ya ce ka ce da su li amali aiki na nawa ne wa lakum amalukum kuma aikin ku ne ma'anan li amali ai li sawabu amali sakamako na abin na aikata na ayyuka na na wani ba wani za a dorawa abin na aikata ba walakum amalukum hakanan kuma sakamakon abin da kuka aikata na ayyukanku na ne mana kenan sakamako na aikin da na aikata na isar muku da saƙon Allah da gargaɗi da ne muku da biyayya da ne ga Allah subhanahu Ta'ala, duka wannan aikin li na wani asali amali li sai aka gabatar da jarin wa majrurun din akan me akan shi wancan wato aiki din ba don kuma ba saboda aikin ya zo na kira a amali ko da ke na kira ce amma muzafa an yi izafata ta yi iktisabin mai ma'arifa don ya fa'idantar da alhasu yana nuna iya aikin da na aikata iya shi ne Allah zai tambaye ni a kai iya shi za a yi min sakayya a kai haka kuma iya abin da kuka aikata iya shi Allah zai muku sakayya a kai a kansa kuma Allah zai tambaye ku ba za a tambaye ku aikin wani ba kamar yadda nima ma ba za a tambaye ni aikin wani ba ina fata gani ma'ana kenan an taƙaita aikin kowa a kan abin da ya aikata malamai na cewa wannan aya tana nuna cewa an umarci annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan aya Allah ya umarce shi an yi zuhirar bara'ata min amalin kufar alkabi'a inkarar da ya nuna cewa ya barranta ya kubutar da kansa ya nesa kansa daga ayyukan da kafirai suke aikatawa munanan wannan ayyuka da suke na shirka wa izharan ta wujubi taba'udi anha da kuma bayyanawa karara cewa ya nisaci waɗannan ayyuka din wannan kuma Allah ya tabbatar a wata sura yace qul ya ayyuhal kafirun kace ya kuka kafirai la a'budu ma ta'budun bazan taba bautatawa abinda kuke bautatawa ba wala antum aabiduna ma a'budu kuma ba za ku bautata abin da zan bautata ma ba wala ana abidun ma abattum ni ma ba zan taba zama mai bauta ga abin da kuke bauta ba har zuwa ƙarshe wala antum abiduna ma a abud lakum dinukum waliya din lakum dinukum kaga kenan addinin addininku naku ne ya tabbata gare ku Akan sa za a yi muku isabi waliya din nema addini na ya tabbata gare ni a kansa za a yi min hisabi kuma wannan shi annabi ibrahimu alaihi ya tabbatar ma wato mutanensa ya ce inna bura'a'u minku wa mimma ta'buduna min dunillah lalle mun barranta kanku kanmu daga gare ku da duk abin da kuke bautatawa koma bayan Allah bi biku wannan shine abu na farko da wannan aya take koyarwa Kana kira ga annabi ya bayyana karar ba shi ba aikin da kafirai suke yi kamar yadda su ma ba za su yi irin abin da yake yi ba abu na biyu Allah maɗaukacin sarki kuma ya tabbatar da cewa wajibi ne kuma musulmi ya ƙaurace makafirai kenan idan ka ce ba ka ba aikin mutane to a shi wajibi ne ka kaurace musu ke shi sa za mu ga Allah maɗaukacin sarki ya hakaito mana abinda bayan Allah magabata wato suke faɗa kuma yadda Allah yake falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah annabi Ibrahim kenan da yace wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya zan kaurace muku in kaurace mu duk abin da kuke bautata kuma bayan Allah wannan ya nuna kenan idan ya zamana wajibi ne ka ne kanka daga abinda wani wato masu musulunci suke yi mana kafirai to kuma wajibi ne kuma ka kaurace musu in ba mu'amala da musulunci ne da ku mu'amala ba kowa ya nasa sha'anin ina fatan gani inda ga wannan yake falan ma ya zala um yayin da ya kaurace musu wa ma ya abuduna min dunillah da abinda suke bauta ta kuma bayan Allah sai Allah ya masa tagomashi yace wa abna lahu ishaqa wa yaqub sai muka bashi da annabi ishaqa muka tsara masa da jika shine annabi yaqub malamai suka ce wannan yana nuna annabi ibrahim zai yi tsawon rayuwa domin gashi an gaya mai zai samu ɗa da jika ya nuna zai ga ɗan zai ga kuma mai jikan nasa ina fata gani kaga a nan saboda ya kaurace ma abinda suke bautatawa to shin wannan aya mansuka ya ce ko ba? faƙulli amali wa lakum amalukum wasu malamai na cewa wannan aya mansuka ya ce wai an shafe ta me ya shafe ta ayar da ta yi umarni a yaƙi kafirai wa ƙatilin mashirki na kafa da ayar da ta umarni a jihadi wai ta soke wannan yanzu ba za ka ce li amali wa lakum amalukum ba wasu malamai suka ce babu wani abu da ya share wannan aya aya ce kama kuma wannan magana ta biyu ita ce mafi inganci don babu karo tsakanin wannan aya da aya da take a yaƙi kafare abinda wannan aya take cewa shine ka guji aikin da kafare suke yi ba ka ba aikinsu kamar yadda su ma ba su ba aikinka ka nan kuma su ma ka ƙaurace ma mu'amala da su in ba gwargwadon abin da larura ta rayuwa ta ba da dama a yi mu'amala ba kaga kenan aya ba ta da alaka da maganar jihadi ko aka san haka ina fata an gani Allah maɗaukacin sarki yace fa faƙulli amali wa lakum amalukum antum una mimma a'malu wa ana bari un mimma amalu ba ni ba abin da kuke aikatawa haka nan kuma ba kuma abinda nake aikatawa ma'ana ba zan yi abin da kuke yi ba kamar yadda kuma ba za ku aiwatar da abinda nake aikatawa ba lakum dinukum waliyadin na'am ومنهم man yastami'una ilayhi أفأنت تسمع الشم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تأدي الأمي ولو كانوا لا يبصرون ومنهم الله يتدقى تكون وتنم مشركي من يستمعون إليك akwai waɗanda sukan kasa kunne su saurari batunka mana su saurari abinda kake kira zuwa gare shi na wa'azi shi ne ibn kasir ya ce ya sami una sukan kasa kunne su saurari maganarka wadda take kyakkyawa wal Al-Azim su saurari al'ƙur'ani mai girma والأحاديث alfasiha, الفصيحة النافعة saurari hadisai ingantattu masu amfani fil qulubi wal abdan waɗanda za su amfani gangar jiki hakanan su amfani zuciya wa fi hadha kifayatun azima a cikin wannan akwai wadatarwa mai girma wannan kadai ya isa su karɓa addinin musulunci sai dai Allah bai kaddara za su yi imani ba walakin sai dai laisa zalika ilaika duk wannan bayanin da kake yi musu suna ji suna saurara shiriyar kuma ba a hannunka take ba a hannun wa take Allah shari'a anan kenan hidayatu tawfiqin ba hidayatu irshadin ba domin shari'a iri biyu ce akwai hidayatu tawfiq shine mutum ya dace ya ba hanyar Allah wannan Allah ne kadai mai yi naka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha akwai hidayatu irshadin shari'a ta aiwa mutum wa'azi a ja hankalinsa wannan annabawa da sauran bayan Allah suna yi wa naka la tahdi ila siratin mustaqim to anan ga shi ka shiryar da su shidayatu Irshadi, sun saurari maganarka sun saurari alkur'ani sun saurari ingantattun hadisai waɗannan abubuwa waɗanda za su yi amfani ga gangar jikin ɗan adam da zuciyarsa amma babban matsalar ba nan gizo ke saƙar ba samun dacewa da shiriyar wannan kuma daga Allah yake sai in Allah ya datar da ɗan adam sa'an nan ya dace da wannan shari'a din fa innaka la taqdiru ala isma'il asam saboda kai baka da ikon da zaka iya jiyar da kurma ko zai yi kurma da baya ji ka iya jiyar da shi kuma magana kuma ta hanyar magana ba ta hanyar nuni ba ba zai yi ba to fa kazalika haka nan su ma waɗannan la taqdiru ala idayati haula baka da ikon shirye da waɗannan wanda shine dalilin da ya sanya ba wai qur'ani ne ba sa ji ba ai suna ji su walidu dan mubira duk suna jin qur'ani hasali abu jahil ya yarda qur'ani ne ya da littafi ne daga Allah bai daba daga Allah yake ba amma me yasa yake ba zai imani ba hasada ya da qur'anin nan wani irin littafi na musamman don me da aka gaya masa ma mai yasa ba za ka imani me yake muna rige-rige na ɗaukaka da mu da banu hashi su ciyar mu ciyar su ‘yantar da bayi mu ‘yanta su yi bajinta mu yi sai ga wani ya fito daga cikinsu ana masa wa'ayi daga sama kaga sun ɗaran musu kenan sai ce to mu ina za mu samu wanda ake masa wa'ayi daga sama wallahi ba za mu yi imani da shi ba kaga tsagwaron hasada shi a baya san gaskiya ne mai wani san mu gira ce da ƙur'ani inna alaihi la'alawa wallahi yana da zaƙi ƙur'ani bai ce faɗa inna alaihi la'alawa har ƙarshe ce ne wa inna hula yi ula wa la yi ula alaihi la ya alu wallahi shi zai ɗaukaka wa la yi ula alaihi babu abin da zai ɗaukaka a kansa wa inna hula yi haƙimu ma ta tahu sai ya rusa duk abin da ke ƙarƙashinka wa inna hula ya kulu bashar laisa bi ƙauli bashar ba magana ɗan adam ba shi ta abuja suka ce to shi kai ma ne ma kake ka musulunta ke Yace ce na san waƙoƙin larabawa wannan ba waƙa ba ce na san maganganun bokaye wannan ba shi ba ne na san zaurance irin na 'yan duba wannan shi ma ba shi ba ne ya suka ce to sai ka faɗi wani abu a kansu sannan za mu yadda shi ne zauna ya tunani Allah ke yin na hun fakkara wa kaddar kutila kai faƙaddar sun kutila kai faƙaddar ثم نذر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر سيتي سيريني كوي لوكي عنك ليك إن هذا إلا قول البشر kaga abin da ya kore a bayan jada ya tabbatar kaga ba komai bane tsaba girman kai amma ya da gaskiya ne to shi sun ya Allah yake daga cikin waɗannan kafiran akwai mai sauraron ka sai dai sauraron ba zai masa amfani ba me yasa ya Allah afa afa anta tusmi usumma shin yanzu kana iya ji yadda kurma magana ne ya ji ke masa amfani walau kanu la ko da kuwa ba za su hankalci abin da kake faɗa ba jawabi ba zai yi ka iya ji yadda kurma zance ba domin ba zai iya fahimtar abin da kake ba wa minhum man yanzuru ilai haka nan daga cikinsu akwai mai duba zuwa gare ka mana ya kalle ka ba wai kallo irin wannan kawai ya kalle ka a ida ba a kallo wanda yake tattare da duban hujjoji mana idan ya kalli abin da Allah ya yi maka na baiwa na nutsuwa na yawan shiru na kyawawan ɗabi'u da sauran alamomi da suke tabbatar da kai mutum ne mai gaskiya abinda za ka faɗa ba zai taɓa yiwa ya zama ƙarya ba duk sun san wannan to amma ba zai yi kuma wannan abin ya masa tasiri ba saboda ba zai imani shi za Allah ya ce afa anta ta adilla amiya walau kanu wai shin za ka iya shiryar da makaho hanya ko da kuwa sun kasance ba ta gani ka ce ga hanya nan ɗoɗar bi ta ka tafi ko makaho ya biya tafi hanyar ba tare da an masa jagora ba shin zai iya yi wa'ai wannan jawabi ba zai yiwu ba ma'ana ba za ka taɓa iya shiryar da makaho hanya ba tun da baya gani to haka nan su ma waɗannan ba yadda za a yi su shirye to wani zai ce to ai suna ganin kuma ɗabi'unsa kuma sun san mai gaskiya ne to ya kai ba su yi imani ba abinda ya sa ba su yi imani ba shi ne su mummunai duk sanda suka ga annabi suna ne sallama tana ƙara ƙaunarsa ne da girmama shi su kuma kafirai duk sanda suka ga manzan Allah saboda kafircin da ke tattare da su ƙara ƙyamarsa suke yi da ƙiyayya gare shi wannan ita za ta hana su imani shi sa Allah ke cewa izara auka in ka ka illa huzwan duk sanda suka ganka ba abin da za su yi maka sai izgi har ma yi suna cewa a hadha ali haka ku yanzu wannan shi ne yake aibata gumakanku yake zagin yake cin mutuncinsu. Ka kaga ce wannan ƙiyayya ta zuci ita ce za ta hana su imani kasan duk sanda ƙiyayyar take cikin zuciyar ɗan adam dangane da wani abu to komi kyawun wannan abin da ingancinsa ba zai taɓa gani ba haka yake komi kyawun wannan abin sannan idan ya zama mutum akwai ƙiyayya tattare da shi a zuciyarsa dangane da kai duk gaskiyar da ka faɗa ƙarya ce haka ne ko ba ka bane me ya ana ya tabbatar da gaskiyar wannan kiyayyar to su ma nan kiyayya ce shi za Allah ya ce afa an ta ta'dil umya shin za ka iya shiryar da makaho turba walau kanu la yusiruna ko da ba ta iya ganin komai amsa ba zai taɓa yiwuwa saboda sami ne na inkari kai wannan ba na'am إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النار يتآرقون بينهم فالخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين إن الله لا يظلم الناس شيئا lallai Allah maɗaukakin sarki baya taɓa zaluntar mutane da wani abu ba zai taɓa tauye wa mutane wani abu na abin da suka aikata ba walakin nan nasa an fusa yazlimuna sai dai mutane su ne suke zalintar kawunansu ta hanyar kangare ma umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala yi wannan aya tana tabbatar da cewa duk wanda ga ya ɓace ma hanya to dama shi ya zaba ma kansa hanyar ɓata din to sai Allah ya batar da shi falan ma zagu a Allah qulubuhum Kazalika وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى نفت عن غني sai mutum ya bauɗe shi kenan za shi kyale shehu shi za nan, idan ya kauce Allah ya ɓatar da shi to ba Allah ne ya zalunce shi ba shi ya ne shi ya zalunci kansa shi sa ne ce Allah baya zalunci wani abu dangane da mutane sai dai mutane ne suke zalunta su. wannan aya hadisun kunci ya kare tabbatar da ita hadisun abu zarrin wanda imam musulmi ya rawaito a sahihin sa Allah da kansa yake cewa inni haramtu zulma ala na haramta ma kaina zalunci zalunci a wurin Allah haramun ne baya wannan ne ya sanya Allah baya goyon bayan mai zalunci saboda ya haramta kansa zalunci kuma shi ne dalilin da ya sanya mai zalunci ba ya da makafaka a gurin Allah duk wanda yake zalunci Allah ba zai kyale shi ba me yasa saboda Allah ya haramta wa kansa zalunci sai ce waje an tuhu kun muharrama kuma na sanya zalunci ya zama abin haramtawa ne tsakanin fala ta zalamu kada wani ya kuskure ce zai zalunci wani me yasa saboda Allah baya yi kuma bai yarda a yi ba to duk wanda ya kau ya hau wannan turba ta zalunci to za ga ba zai kai labari ba kuma babu zalunci mafi girma sama da shirka da Allah shine babban zalunci ka hada Allah da wani wurin bauta babu zalunci sama da wannan Allah ya kiyashe mu wa yawma yahshuruhum Allah madaukakin sarki ce ranar da Allah madaukakin sarki zai tattara su ya tattara waɗannan kafirai ci ɗaya a filin isabi waɗannan kafirai bayan sun tattaru a filin isadi ka allam yalbasu illa sa'atan minan na'ari sai su dinga ganin kamar ma wato ba su zauna a duniya ba sai wata sa'a ɗaya ta yi duk daɗe wanda suka yi a duniya da daɗe wanda suka yi a kaburbura idan aka tashi a filin ƙiyama ranar isabi bala'in wannan rana da tashin hankalin da za su gani sai su dinga ganin kamar ma dai ba su daɗe a duniya ba bai fi wata sa'a guda ta yini suka zauna a duniya ba ya ta'arafu na bainahu Allah ce kuma za su san juna a tsakaninsu ɗa zai gane babansa uba zai gane ɗansa ɗan uwa zai gane ɗan uwansa makoci zai gane makocinsa mana ya ta'arafu na bainahu ƙadin khasirar labina kan bi bilika illa Allah ce hakika waɗanda suka ƙaryata haɗuwa da Allah sun yi asara sun taɓe wa makano mu'tadin ba su kasance shiryayyu cikin bayan Allah wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa idan kafirai suka tashi ranar la'ira za ta ɗauka ba su wuce wato wata sa'a ɗaya ta ne ba annal kufara idan ushiru idan aka tattara kafirai a filin kiyama istaqallu muddata muksihim fi darid dunya sai tsere na tsawon lokacin da suka yi a duniya hatta ka annaha qadaru sa'a kai hatta su kai suna daukan kwanakin da suka yi a duniya ko shekarun da suka yi bai fi sa'a ɗaya ba indahum a wurin su haka za su dinga gani kamar yadda Allah wani wurin yake cewa ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahari bala kai ka ce su kafiran nan ranar da za su ga abinda aka yi musu tanadi na narko sai su ga kamar ba su zauna a duniya ba sai wata sa'a ɗai ta yi a wani wurin ka annahum yau mai rauna ha lam yalbasu illa ashiyatan auduha kai ka ce ranar da za su ga alkiyamar za a tattara su kamar ba su zauna a duniya ba illa a shiyatar, sai lokacin yammaci daga bayan zawalin rana zuwa faduwarta au a'a ko lokacin hantsi daga hudowar rana zuwa dagawarta kaga bai fi 'yan sa'anni ba za su dinga gani saboda tashin hankali da za su tsinci kansu a ciki a wannan rana ɗin to wannan aya ta nuna mana kenan ranar kafirai za su yi zaton ba su wuce sa'a ɗaya a duniya a wani wurin kuma sai allah maɗaukacin sarki ya nuna cewa to ai za su aura ma fiye da sa'a domin wasu kafirin sun faɗi cewa sun haura fiye da sa'a ya ta kafa tuna bai na'u illa bisum illa ashara ai ba su zauna a duniya ba sai kwanakin da ba su wuce kwanaki goma ba kaga nan ya wuce kuma sa'a ɗaya wani wurin ma allah maɗaukacin sarki yana cewa ƙalu da ya ce ƙala kam labistun fil ardi adada sini da suka ce ƙalu labisna mai suka ce ya mun zauna yini ɗaya ne au ba da mai ko wani sashi na yini ɗaya fasalin adin a tambayi masu lissafi to kaga a nan wannan aya ta nuna yini ɗaya ko wani yanki na yini waccan aya ta nuna kwana goma ga kuma wannan aya da muke kai tana nuna za su ga cewa kamar ba su zauna ba sai wani sa'atan minan na'ari sa'a ɗaya daga yini kuma ƙur'ani ba da karo a tsakaninsa sai malamai suka ce to me ake nufi malamai na cewa amsar shi ne wasu daga cikinsu idan suka tashi a filin kiyama saboda tsabar rikicewa sai su ce ai su ba su wuce kwana goma a duniya ba wasu kuma da saboda tsabar rikicewa sai ce kwana ɗaya suka yi wasu kuma sai su ce ai sa'a ɗaya suka yi to waɗanda za su ce sa'a ɗaya mana bai wuce sa'a guda suka yi a duniya ba to waɗannan su suka fi kowa mami rikicewa kenan na waɗannan sun ce kwana goma wannan sun ce yi ne ɗaya shi sa Allah yake cewa ya ta kafa tuna bai na kuma illa bisu illa ashara sai ce na'anu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bisum illa yawma aka ce waɗanda suka fi ɗan dama-dama su ne wanda suka ce wuni ɗaya wai su ne suka ɗan fi ɗan hankali-hankali amma waɗancan da suka ce za a ɗai gigi cewa ce waɗancan ma da suka ce goma gigi cewa ce na fata gani shi za a wani wurin Allah yake ya wajul ko eh, wa kumusa yi kusimun mujiri muna su kafar har rantsuwa za su yi da Allah cewa ma bi su da sa'a wala ba su dade a duniya bai wuce sa'a ɗai su kai ba haka da lahira saboda tsaba tashin hankali wannan zai kawo mu zuwa ga hadisin da muka yi magana a jiya kaga wannan kawai tashi aka filin kiyama tashin hankali da suka gani sai ce wallah a duniya ma ba su wuce sa'a ɗaya ba a kawo su to wani hisabi za a yi musu sai an fito da kundaye na shekarun da mutum ya yi a nan kuma sai shiga mai shiga tashin hankali allah ya kama suka da imani ba na dai wannan yana nuna wato akwai tashin hankali a filin kiyama sa'an nan sai kuma allah ya ce ya ta'ara kuna kuma haka ayyata ce ba Allah madaukakin sarki yace ya ta'ara ta'arafuna mana suna masu sanayya bainahum a tsakaninsu da zai ga uwa ya ga uba ya ga yan uwa da sauran mutane kowa zai ga ɗan uwansa kowa zai san nasa sai malamai suka ce wannan aya ta nuna kenan za su san junansu a filin kiyama to ya za'i kuma da ayar da ta ce fa'iza nufika fi suri fala an saba bai na yau mai izin wala ya ta daga an yi busa a kaho to a wannan ranar babu wata dangantaka kuma tsakaninsu wani kuma ba zai tambayi wani ba kowa yana tafasa wala ya tsalo hamimun hamima masoyi wanda ya fi damuwa da halin da kake ciki fiye da kai da ka damu da halin to ba zai tambayi ina wannan masoyin nasu yake ba yana ta kansa sai aka ce to ai zahirin waɗannan shi ma nan ta ce ya ta'arafu na bainahu za su san junansu wannan zai ga wannan wannan da can kuma an ce la an saba bainahu sai malamai suka ce babu karo abinda ake nufi fa la an saba bainahu babu dangantaka ana nufin babu dangantakar da za ta yi shafi ana busa cikin ƙaho to duk wata dangantaka da kake tunani ba za ta yi tasiri ba dangantakar ɗa da uba ɗa da uwa ya'ya da iyayensu yan uwa da yan uwansu shugaba da talakawansa jagora da mabiyansa ba za ta yi amfani ba wala ya ta nuna ba inda wani zai tambayi wani saboda tashin hankali amma ayar ba kore dangantaka ta take ba dangantaka tana nan don me domin Allah wani wurin a ya tabbatar yau mai firin mar'umin a A ya tabbatar da dangantakar wa ummihi kaga ya tabbatar wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi amma mai aka kore babu wani tasiri Ya ka ce li kulli mri'in minhum yawma idin sha'anun yuguni. kowa ranar ta kansa yake saboda haka karkai tunanin wai babana mutumin kirki ne ranar lahira zai kare ni wala ba ruwansa da kai uwa ta mutuniyar kwarai ce ran lahira za ta kare ni wala ba ruwanta da kai wannan shi za sirrin da ya sanya manzala da ya hau dutsen safa ya kira ƙurishawa ƙabila bayan ƙabila sanai dawo danginsa ya safiya ta'ammata rasulillah haka ya ce. ya safiya gwaggona wallahi ki tsiratar da kanki daga gurin Allah ba zan iya mallaka miki komai ba ranar lahira ce ya mata binci mu rasulullah ya faɗi ma zanna salini min mali mashi shi dukiyar da nake da ita tambaye ni duk komai shi ke so zan baki yanzu amma fa ki tsayar da kanki a gurin Allah la ughni anki min Allah shay'a ba zan iya miki amfanin komai ba a gurin Allah in dai ba ki zo da tauhidi ba wallahi ba zan iya kare ki ba saboda me ba wannan dangantakar an yanke ta to kaga wannan zai tabbatar maka da cewa kowa ya yi ƙoƙari ya tanadi guzuri idan wani ya ce da kai je kai abin da ka ga dama ranar lahira ina nan akwai aljihun da zan sa ka to wallahi ya ɗora ka keken bera zai kai kai baruka shi kansa ranar wallahi sai ya yi ta kansa sai ka zo ka ce wani ne ce Allah ya isa ba ni ba ne ka tsine masa ya tsine ma a tattara ku dai a yi namu da ku Allah kiyaye na'am وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يسلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وإما نرينك بعد الذين عدهم Allah madaukakin sarki yace ko dai mu nuna maka wani sashi na abin da muka tana damma waɗannan kafirai na azaba a lokacin da kake rayu au na tawaffayan naka ko kuma mu karɓi rayuwarka kamun mu nuna maka wani sashi na bala'in da muka tanadan damma waɗannan kafirai al'amarin duk ɗaya ne a gurin Allah fa'ilai na marjo saboda dai makomar waɗannan kafirai gaba ɗaya zuwa gare mu za ta koma thumma Allahu shahidun sa'annan Allah madaukakin sarki shine mai shaida alama yaf'aluna akan abin da suke aikatawa wannan aya tana tabbatar da cewa in Allah ya ga dama zai iya kama kafirai da azaba tun manzon Allah yana raye a nuna masa irin azabtar wanda aka yi ma waɗannan kafiran domin ya samu sanyin idanu ya yi farin ciki mabiya farin ciki Allah ya kama masa ɗauki amma fa'anin sai Allah ya ce ko mu yi wannan ko in mun ga dama ba za mu yi wannan ba ba za mu kama su ba sai bayan ba ka rai saboda mai kama wani da azaba ko ƙyale shi zuwa wani lokaci ba aikin annabawa ba ne aikin Allah shi kuma Allah fa'alun ne lima yuridu yana yin abin da ya ga dama ne a lokacin da ya ga dama za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin waɗannan kafirai Allah ya nuna masa wani sashi na abin da ya musu alkawari na azabtarwa bayan an je badar Allah madaukakin sarki ya ba manzon Allah nasara domin a badar ya dinga zana guri sai ya zana guri ya nuna wuri ya ce nan gurin za a kashe abu ja'i nan ne wurin da za a kashe wani sai da ya jera duk manya-manyan kafiran nan kuma babu wanda ya ƙetare gurin nan da manzala ya nuna ana a kashe shi kaga ya Allah ya nuna masa wani sashi na abin da ya musu alkawari tun a duniya ya zauna a badar kwana uku bayan gama yaki don manzala yana da wata ɗabi'a duk inda ya je yaƙi aka yi yaƙi aka yi nasara baya barin gurin su ya kwana uku wannan kuma wani tsari ne na harka ta soji wanda yanzu su ba aka kwafa ko yakan tsaya ne kwana uku saboda ko akwai wasu 'yan tawayen a ɓoye ko akwai ɓarfashin waɗanda suke jin suna da ƙarfi sai an gama da su tukuna sannan ya tafi a rana ta uku ya tashi farko bayan an karkashe waɗancan kafirai sawa ya aka dinga jan su abu ja'id su ba ibn abi muqayyid shaiba ibn rabi'a walid ibn utba aka dinga jan waɗannan kafirai aka je akwai wata tsohuwar rijiya a Badan aka zuba ta ciki don kasiwa ne kaga babu magan tun daga duniya wulakanci ya zauna bayan kwana uku a rana ta uku ya taso ya zo bakin rijiyar ya dinga kiran sunansu ɗaya bayan ɗaya ya aba jihar ibn isha ya wane ya wane ya wane shin alkawarin da allah ya yi muku kun gan shi gaskiya ne kun haɗu da shi domin ne alkawarin da allah ya min na gani gaskiya ne Allah ya ma alƙawari zan nasara kuma na yi sai na umar ke ya manzo Allah matattu kake wa magana ba sa jin ka manzo Allah ya ce wallahi ba ku kai su ji ba sai dai ba za su iya mai da jawabi ba da za su iya mai da jawabi da sun tabbatar cewa abinda nake faɗa musu yau shine gaskiya kaga waɗannan Allah ya nuna ma annabi wani sashi na abin da ya musu alkawari na azabatin a duniya ya gani don Allah ya kwantar wa masu imani hankali akwai waɗanda kuma Allah bai nuna wa manzan Allah ba sai bayan tafiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sa'an nan daga baya kuma Allah ya maganin su shi za ce auna wafayen naka ko mu karɓi rayuwarka kamun wato mu azabtar da su ɗin amma dai su ɗin ma fa'ilai na marji'u makomarsu tana gare mu ne sun mallahu shahidun alama ya fa'alon sannan Allah mai shaida ne akan abin da wato suke aikatawa wani kulli ummatin rasul Allah ya ce kowace al'umma daga cikin al'ummatan da suka gabata suna da manzo wanda Allah maɗaukacin sarki ya aiko shi zuwa gare su kamar yadda aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wannan al'umma ashe kenan wajibi ne wannan al'umma cewa annabi da fa idza jaa rasuluhum idan manzon wannan al'umma yazo yazo ga wannan al'umma ranar lahira fa idza jaa rasuluhum udiya bainahum bil haqq idan wannan manzo na wannan al'umma yazo a gidan lahira to za a yi hukunci ga wannan al'umma ne hukunci na adalci wa'um la yuzlamuna kuma ba za a tawaye musu komai na abin da suka aikata ba wannan aya tana nuna kenan kowace al'umma ranar la'ira annabinta zai zo ya jagorance ta na fatan gani kowace al'umma annabinta na gaba yawma nad'u kullu unasin kullu unasin bi imami ranar da zamu kira kowace jama'a da jagoransu za ka annabin a tambaye shi tukuna ka isan musu da sako su ba al'umma suna kallo abinda ake cewa a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro annabin kama kaga an tutse shi an tambaya to ina kuma kai karan kada miya shi za Allah ya ce falannan alladhina ursila ilayhi sai mun tambayi wanda aka turo wa manzanni al'umma kenan sai ya ce wala nas'alanna al-mursalina kuma wallahi shi ma manzannin sai mun tambaye su to kaga annabi ma an ajiye shi gaba an tambaye shi waye kai aka ga dole ka shiga taitayinka aka tambaye annabi kana tunanin kai zaka tsallake kaga shi tun da wuri kenan mutum ya gyara wani tafsirin suka ce fa'iza ja a rasuluhun idan manzan wannan al'umma ya zo musu da wa'azi a duniya suka karya shi to ƙudiya bai na'u bilkisti sai Allah ya hukunci tsakanin wannan al'umma hukunci na gaskiya mana Allah ya turo bala'i ya azabtar da wannan al'umma wahum la yuzlamuna ba tare da an tauye musu komai na abin da suka aikata ba mai kyau ne ko aka san haka waya ƙulu na mata hadal wa'adu Allah ce za ka ji waɗannan kafirai suna cewa wai yaushe ne wannan alkawari da ake mana na cewa azaba za ta zo daga Allah wai yaushe ne in tumsa da na in kun kasance masu gaskiya wurin faɗin cewa azaba za ta zo daga Allah na? قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama gaya musu gaya ma waɗannan kafirai da suke nema a gaggauto musu da azaba ce da su la amliku li nafsi darran wala naf'al illa ma sha Allah aini ba na iya mallaka ma kaina cutarwa ko amfanarwa sai abinda Allah ya ga dama kenan zuwan azaba ba annabi ne yake kawo ta ba kamar yadda amfani ba annabi ne ke kawowa ba shi aikin annabi kawai isar da sako amma mai kawo azaba Allah ne shi kuma Allah yana kawo azaba ne lokacin da ya ga dama ba lokacin da waɗanda suke neman azabar suke so ba sau da yawa ma sai Allah ya kyale su sai bayan sun manta sai azabar ta wannan ne ɗabi'ar ubangiji sai ya kyale su sai bayan sun manta sai kuma azabar ta zo musu shi sa Allah yake da annabi ce da su ba na iya mallakar cutarwa ko amfanarwa illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama li ummatin ajal kuma kowace al'umma tana da lokaci da Allah ya ɗiban mata na wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala zai yanke mata abinda ta aikata a wannan lokacin shine li kulli ummatin ajal mana kowace al'umma tana da lokaci da Allah subhanahu wata'ala ya ɗeban mata idan bala'i yayi lokacin Allah zai jarrabe ta da wannan bala'i Allah yake cewa idza jaa ajaluhum idan wannan lokaci da aka ɗiban ma wannan al'umma ya zo fala na sa'atan ba za a taɓa yi musu jinkiri daidai da sa'a guda ba wala yastaqdimuna kuma ba za a halaka su ba kamun wannan lokacin ne lokacin nayi azabar zata ka duba adawa da suka gama wa annabi hudu shegantaka suka ce a ji tana ne na an ali hatina fa'atina bi ma iduna in kunta min as su maka mai da wannan suka ce zo da azabar me yace qala innamal ilmu indallah ilimin zuwan azaba yana wurin Allah ban san shi ba ni dai kawai uballigu kun ma ursiltu bihi na zo ne in isan muku da sakon abin da aka yi ni walakin ni arakum qauman tajhaluna idan ina ganin ku jahile ne ba ku san Allah ba har ce cewa a zo da azaba ba ku san Allah ba ne sai Allah ya bari hiri suka manta suka manta sai Allah ya jarrabe su da zafi zafi gari ya ɗauka ya ɗau zafi sai ga hadiri idan gari ya ɗau zafi lokacin damuna ya kaga hadiri mai kake zato a za a samu ruwa a samu ni'ima shi ba hadirin ni'ima ba ne bala'i Allah ya ce falon mara au ko aridan mustaqbila audiyati da suka hango wannan hadirin ya tinkaro kwarinsu kwarin ahqaf kenan sai suka ce ƙalu haza aridun mumtsiruna a wannan hajjar ruwa mai mana da Allah ya ce bal ina huwa masta a geltun biyu abinda kuka yi ta nema a gaggauto da shi ne a baya wannan abinda kuka ce fa'aci na bi mata iduna to shi ne rihun iska ce amma mai ya iskar ha azabun alim azaba ce a cikinta shi sa malamai ke cewa mafi yawanci idan Allah ya amfani da rih mufradi a Qur'ani ta zo a siga singular kwaya ɗaya, to azabar amma idan iska ta rahama ce mai ɗauke da ruwan sama alqur'ani yana amfani da jami'i wa arsalna riyaha ba baya amfani da mufradi yace rihun fiha azabun alim To tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha ba dai ta kamar karfi ba to sai aka turo abin da ya fi ta karfi iska duk wanda ta kama sai ta raga-raga da shi ta watsar da shi shine wata hata ce kaman da dabino da aka sassaye fa asbahu la yura illa masakinuhu suka wayi gari ba abin da ake gani sai kufai gidajen sun rushe mutanen garin kowa ya halaka shi sanya ba a san kai gaggawa ko a yanzu ba a san izgini ga ayar ubangiji ka ce ayi yawan gada ba a yi kaza din mana wallahi sai Allah ya ma mun sha buga misalai a nan da aka ce kul ara'aytum in asbaha ma'ukum gauran fa man yatikum bima'in ma'in in Allah ya kasa da ruwan waye ya zo muku da ruwa sai wani ya ce an muka sa duka za mu haku yana faɗin wannan sai ka tsaya masa da ruwan idanunsa sa na ƙwayoyin idanun sai suka tsaya yi kaga ba sai ya sa diga ya tuno wancan mai dawo da nan wani ya ji hadisin manzana cewa innal mala'ika la tadau ajni'ataha mala'iku na shin fada su ga mai neman ilimi wai shi zai wa maganar annabi iskanci ko shegantaka sai ya saka takalma masu kusa a ƙasa sai shi to bari tafi neman ilimin tattaka fuka-fukan mala'ikun yana gama sa takalmin ya yunkurin zai rike sai Allah ya shanye kafafuwarsa ba sai taka ba gani shi zan ga ɗan adam yana tsalle-tsalle kyale shi bai shiga hannu ba wallahi da talauci Allah zai yi azabtar da mutum ai ka san bai ɗan Najeriya ko ba haka ba ne wallahu alamu Allah Allah ɗaukar musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibitoci Allah ya ba su lafiya magabatanmu, Allah ya ji kansu da rahma Allah ya sami kyakkyawan karshe wannan ibada ta Ramadana Allah ka sanya mu cikin yantattun bayi Allah ka karɓa mana ibadunmu, ka ji kan magabatanmu. waɗannan ‘yan uwa masu bukatu na alkhairi da waɗannan masu matsaloli Allah maɗaukakin sarki ka kwato musu haƙoƙinsu masu bukatu na alkhairi Allah ya biya baki ɗaya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم